A yayin soma damina muna fuskantar wani lokaci manoma da suke yin shuka bisa burtali makyaya da kuma wuraren kiyo. Sannan kuma muna samun makyaya da suke wuce gona da iri ba sa biyar ka'ida sukan wuce burtali. Abinda wani lokaci yake haddasa rikici tsakanin makyaya da manoma har ake samun kashe-kashe. Abinda muke yi shine muna shirya tarurruka wayar da kawunan shama'a wanda ta wannan hanya hanyar muka fahimtar da shama'a akwai hanyoyin da ake iya magance rigingimu. Akwai shugabanni makyaya da kuma sarakunan gargajiya da ma shugabannin addinai da suke shiga tsakani. Sannan kuma a cikin garuruwa akwai kwamitin da ake sakawa waɗanda suke kula da filaye wanda nauyin gyara irin wannan matsaloli suka rataya a wuyansu. Sannan kuma a ɓangaren shari'a muna da alƙalai da suke kula da gyara irin wannan rikici. Sannan a ɗaya ɓangare a yayin irin waɗannan tarurruka da muke shiryawa muna jan hankulan jama'a su rinka kai koke-kokensu ga waɗannan hukumomi na gargajiya da na bariki. Menene yake sanya waɗansu lokata ba a girmama ƙa'idoji? Shine a wani lokaci akwai jama'a da suke yin sakati suna tsammani idan dabbobi suka shiga a cikin gonaki suka yi barna to kawai akan kirga yawan dabbobi ne domin a biya su kuɗaɗe. wannan abin ya kamata a gane kawai barna ce aka yi a fahimci juna a samar da mafita sai in abin ya ci tura ya gagara sai a yi ƙoƙarin tunkarar shari'a duka da yake a fannin shari'a abin yana ɗaukar lokaci shi yasa a waɗansu lokata jama'a sukan ɗauki doka a hannunsu abin da bai kamata ba sam sam sam ana samun manoman da ba sa girmama ƙa'ida da kuma makyaya da suke yin barna don haka muna ƙoƙarin wayar da kawunan ɓangarorin biyu domin kiyaye rikici tsakaninsu kuma ina ganin abin ya fara bayar da sakamako mai kyau mun ga ko a wuraren da aka fi samun ire-iren waɗannan rigingimu jama'a sun fara fahimtar juna suna gyara abin tsakaninsu a cikin daidaito qui comprennent, qui prennent de la hauteur et qui règlent les questions de façon transparente.